Mahukunta Sura ashirin da ɗaya Mata don mutanen Benyamin Mutanen Isra'ila sun riga sun yi rantsuwa a Mizfa cewa, Ba ɗayanmu da zai ba da ’yarsa aure ga mutanen Benyamin, sai mutanen suka tafi Betel, inda suka zauna a gaban Allah har yamma, suna tā da muryoyinsu suna kuka mai zafi, suka ce, Ya Ubangiji, Allah na Isra'ila! Me ya sa wannan abu ya faru da Isra'ila? Don me kabila ɗaya daga cikin Isra'ila ta ɓace a yau? Kashegari da sassafe, mutane suka gina bagade suka miƙa hadaya ta ƙonawa da hadaya ta salama. Sa'an nan Isra'ila suka ce, Wace kabila ce cikin kabilan Isra'ila ba ta zo taro a gaban Ubangiji ba? Gama an yi rantsuwa cewa duk wanda ya kasa zuwa taro a gaban Ubangiji a Mizfa, lalle a kashe shi. To, Isra'ilawa suka yi juyayin ’yan'uwansu mutanen Benyamin, yau an hallaka kabila daga cikin Isra'ila, yaya za mu ba wa waɗanda suka rage mata da yake sun riga sun yi rantsuwa a gaban Ubangiji, ba za mu ba su ɗaya daga cikin ’ya'yanmu su aura ba? Sa'an nan suka ce, Wace kabila ce a cikin kabilan Isra'ila ba ta zo taro a gaban Ubangiji a Mizfa ba? Sai su gane cewa babu wani daga Yabesh Gileyad da ya zo sansani don taron, gama da aka yi ƙidaya mutane, sai aka gane cewa babu wani daga mutanen Yabesh Gileyad da yake a can, saboda haka sai taron ya umarci jarumai dubu goma sha biyu su je Yabesh Gileyad su karkashe waɗanda suke zaune a can, duk da mata da yara, suka ce musu, Ga abin da za ku yi, ku karkashe duk namiji da kowace mace ta riga ta san namiji. suka samu a cikin mutanen da suke zaune a Yabesh Gileyad mata ɗari huɗu da ba su taɓa kwana da namiji ba, suka kwashe su zuwa sansani a Shilo a Kan'ana. Sa'an nan dukan taro suka aika wa mutanen Benyamin da suke a dutsen Rimon cewa yaƙi ya ƙare, yanzu sai, sai salama. Saboda haka mutanen Benyamin suka komo a lokacin, aka kuma ba su matan Yabesh Gileyad. nan da aka bari da rai, amma matan ba su ishe su duka ba, mutanen kuwa suka yi juyayi saboda mutanen Benyamin, domin Ubangiji ya yi giɓi a cikin kabilan Isra'ila. Shugabannin taron suka ce da matan Benyamin da aka hallaka, Yaya za mu yi da mazan da suka ragu da ba su sami mata ba? Suka ce dole mutanen Benyamin da suka ragu su sami gado, domin kada wata kabila a Isra'ila ta ɓace. ba za mu iya ba su ’yan matanmu su zama matansu ba, da yake mu Isra'ila mun riga mun yi wannan rantsuwa cewa, La'ananne ne wanda ya ba da ’yarsa aure ga mutum Benyamin, sai suka tuna, akwai bikin Ubangiji da suka yi shekara-shekara a Shilo, ya yi kusa, Shilo yana arewacin Betel, kudu da Lebona, gabas da hanyar take ƙarƙashin Betel da Shekem. Saboda haka suka ce wa mutanen Benyamin, Ku je ku ɓuya a gonakin inabi, ku lura, sa'ad da ’yan matan Shilo suka fito waje don su yi rawa, ku fito a guje daga gonakin inabi, kowannenku ya kama wa kansa mata daga cikin ’yan matan Shilo, ku tafi ƙasar Benyamin, sa'ad da iyayensu maza ko ’yan'uwansu suka kawo mana ƙara, za mu ce musu, Ku yi mana alheri ku bar su, domin ba mu samo musu mata ba lokacin yaƙi, ku kuma marasa laifi ne. tun da yake ba ku ba da ’ya'yan matanku gare su ba, haka mutanen Benyamin suka yi, yayinda ’yan matan suke rawa, kowane mutum ya kama ɗaya, ya yi gaba da ita, ta zama matarsa. Sa'an nan suka komo ƙasar gādonsu, suka sake giggina garuruwan suka kuwa zauna a cikinsu, a lokacin Isra'ilawa sun bar wurin, suka tafi gida, zuwa ga kabilansu da zuriyoyinsu, kowanne zuwa gādonsa. A kwanakin Isra'ila ba ta da sarki, kowa ya yi abin da ya ga dama.